hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki da hankalin dan dan da barkan ga dukkan dare waya to wallahi da wannan kuɗi da ya ta kare amma da da ya alhamdulillah baka tankari zuba to ya samu kawai shago ta kuma kuma kai wallahi wannan kokowa kowa da gudu sai zo mo sai na ga wannan warki to shago ya kurda zakiru shago ya kurda zakiru sai yake doka wallahi sai yake doka ya ta shago ni shago ni wallahi shago sai doka ni wallahi shago duwa bare gono ko mun ga sai sai Arbitre, jouer l'avantage, arbitre. jouer l'avantage. Ça ya La pompier. derrière la table technique. Voilà, Banda. Derrière la table technique. Oh oui.